Bayan kwashe shekara guda ba tare da aure ba, ta haifi ɗa namiji. Wannan al'amari na ci gaba da ɗaurewa mutanen unguwar Darmanawa ta jihar Kano kai. Tun farko dai Malama Laure wadda ba shine sunanta na asali ba, da jaridar Aminiya ta wallafa, ta ce ta auri mijinta na farko wanda suka ɗauki shekaru shida suna tare daga bisani auren su ya mutu. Bayan da ta yi idda kamar yadda addinin Musulunci ya tanada, ta auri wani mijin wanda bayan zaman aure na tsawon shekara guda da watanni shida shi ma suka rabu ta kuma yi idda bayan wannan auren na biyu shekara ɗaya bayan rabuwa da mijin nata na biyu malama laure ta yanke hukuncin komawa gidan mijinta na farko wanda a nan ne bayan watanni hudu da komawa ta haifi yaro irin wannan rudani ya sa ta kasa gane ko wane uban ɗan nata abin da ya sanya ta garzaya kotun shari'ar abdullahi halliru abubakar wadda babbar kotun shari'ar musulunci ce da ke zamanta a filin hoki a jihar jihar Kano kan ko zai taimaka mata wurin gano uban ɗan nata ko yaya wannan hukunci zai kasance a shari'ar musulunci Malam Abdulhamid Abdulkadir Hausa dan Fulani malamin addinin musulunci ne a jihar Kano wanda ya ce wannan ba abu ne mai sauki da za a iya yanke hukuncin nan take ba tare da an yi bincike mai zurfi. Shari'a tana kallon duk macen da ta auri namiji suka yi wata shida da shi tare to duk ɗan da za su haifa daga lokacin da aka yi aure zuwa wata shida lallai wannan ɗan na wannan mijin ne da aka ɗaura musu aure ma'ana shari'a za ta tilasta wannan mijin ya karɓi wannan ɗan amma da auren da aka yi aka haifi ɗa ƙasa da wata shida to lallai wannan ɗan shari'a tana kore shi daga wannan mijin to waɗannan watanni guda shida shine gwargwadon watannin da mace za ta iya ɗaukar ciki a gidan mijinta ta kuma haife shi da haka idan muka kalli wannan ƙabiya za ku ga ta ce ta haifi wannan yaron nata ne wata hudu da komawa gidan mijinta na farko idan muka kalli wannan nasi da na ambata sai ku ga lallai wannan ɗan na wancan mijin da tabaro ne ba na wannan sabon mijin bane to amma idan aka kalli wasu abubuwa da suke cikin labarin nata cewa ta yi shekara daya a gida sannan ta yi batan wata a kaza wannan kuma duk abubuwa ne da shi alkalin da ke shari'a a game da wannan ƙabiya din shi zai bibiye su ya fitar da hujja da tafi karfi a ciki domin ya rinjayar da inda dan ya kamata. Malama Laure kamar yadda DCL Hausa ke kiranta ta bayyana wa kotun cewa bayan ta rabu da mijinta na farko ta yi batan wata na tsawon watanni biyar inda ta yi zaton alamu ne na juna biyu amma daga bisa sani jini ya barke mata har ta zaton ko bari ta yi wannan lamari ya sa wasu tunanin ko kwantaccen ciki ne da ita wanda ya bayyana bayan ta yi kome dr surayya zubairu likita a jami'ar ahmedu bello da ke zaria ta ce a harkar kiwon lafiya babu wani kwantaccen ciki the only thing da zan iya cewa kwantaccen ciki can qualify as kwantaccen ciki in hausa is sometimes if eh, akwai abnormal pregnancy abnormal pregnancy ko uh, molar pregnancy ko missed pregnancy molar pregnancy ba ciki ne mai kyau ba tun farkon shi ma ba ciki ne da zai haife ɗa mai ido bakin kin gane ɗa lafiyayye haka zalika missed abortion zai iya e, yiwuwa mace ta yi ɓari um, ko in ce baby ya mutu a ciki bata ma sani ba ta ci gaba da daukan ciki ciki ciki amma ba wai baby ne mai rai ba saboda kowane baby mai rai lafiya kalau ba matsala ya kamata ya fito bayan wata tara wa'yansu ma bai abin nan ya dan tsawala shine ya kai wata goma amma dai haka kawai a bayan shekara cur guda a zo a ce kuma wai tana da kwantancin ciki ciki yana nan sai ya kwanta sai lafiya lau kuma sai ya ci gaba da growing babu haka gaskiya. Wannan lamari na ci gaba da ɗaurewa mutanen jihar Kano kai kamar yadda suka shaida wa DCL Hausa. Hakan zai yiwu za a iya zuwa da yaron da iyayen duka a ji asibiti a yi gwaji jini da yake yi din nan za a iya tantance waye baban yaron kuma ita ma dole za ta san waye baban yaron tunda ai su su biyu ne dole da akwai wanda ta fara ma'amala da shi kafin wani. Hakan fa yana faruwa normally especially a inda addinin musulunci bai wani shige su ko kuma ce ba ba musulmai za ki ga mace ta yi ciki wanda ya mata cikin shi zai ji kunya amma ita wallahi alfahari za ta dinga yi kuma za ta yi yawon ta normal kuma ta haife ba ta da aure za ta zo kafin ɗaya. E tabbas wannan abu haka yake abu ne normal mai sauki saboda kasancewa ta san ta yi mu'amala da su maza guda biyu za a iya gano ɗanta ta hanyar gwanin jini da kuma wasu kamanni yakan iya ɗauko kamannin san aka kamannin wanda ya fi to shine mahaifinsa hakan zai iya faruwa. ni a yadda nake gani gaskiya ba zai yi a ce mutum biyu ba babu ta yadda za a ce mutum yaro a ce babansa biyu dole sai dai in guda ɗaya ne. Yanzu dai abin jira a gani shine irin hukuncin da kotu za ta yanke kan ko tsohon miji ko kuma sabon miji ne zai karbi wannan ɗa na malam malabure a matsayin ɗansa DCL Hausa Hafsat Abdullahi Ɗanladi. DCL Hausa Hausa Hausa.